This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25-16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon, da niya. kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kamo ta masu aure assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shirin ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da aliyu mustapha sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin kafin mu tsunduma cikin shirin aliyu ba makanun labarai kai farmaki a wani masallaci a saudi arabia jirgin saman soja ya faɗi afghanistan an gano ƙarin wasu tarkace da ake zaton na jirgin malaysia ne a reunion a nan amurka ana tuna ranar da bakake suka fara samun yancin jefa kuri'a a japan kuma ana tunanin bam ɗin nukiliya da aka kai musu hari a kansu shekaru 70 da suka wuce to kanun labaran kenan A shirin namu za ku ji cewa kasuwar saka hannun jari ta yi mummunan hasara na adadin kuɗin da ya kai har sama da tiriliyan ɗaya. Ko ya haka zai shafi mai ɗan ƙaramin ƙarfi? To, shi mai ɗan karamin karfi yana shafar shi fuska biyu. Cewa ita kasuwar hannun jari idan tana ɗaga ba ruwanta da babba da ƙarami ya danganta da abin da ka saya. To, kun biyo mu za ku ji cikakken bayani. Shugaban kasa guda ɗaya ne tilo a Najeriya. Ya ta nesa nesa da siyasa tun lokacin da ya bakan karagar mulki. ku biyo mu ku cikakken wannan bayani akan abin da ya sa ɗauki wannan matakin ban taɓa tunanin cewa ina son siyasa ba kana za mu kawo muku shirin sai bango ta da jumai ali amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a ku da wani labaran da ke shigo mana suna cewa an kalla mutane goma sha bakwai sun mutu a cikin wani harin kunar bakin wake na baba mai da aka kai ba dadewa ba a kudancin kasar saudi arabia tashar talabijin ta alhibariya ta saudiya ce ta faɗa cewa yau alhamis ne aka kai shi wannan farmakin akan wani masallaci da galibi ma'aikatan tsaro ne suke sallah a cikin shi da ke birnin afka da ke can kudancin ita saudiyar Yakacin bayanan da aka samu kenan kan wannan lamarin an samu kari za mu kawo muku su. To sai a can kasan Afghanistan kuma wani jirgin soja ya faɗo ƙasa inda kuma dukkan sojoji goma sha bakwai da ke cikinsa suka mutu. Jami'ai sun ce jirgin ya faɗi ne a yau Alhamis a gundumar Shinke da ke cikin lardin Zabul. Yayin da ma'aikatar tsaro ta Afghanistan take cewa matsalar injin ne ta kawo hatsarin. Wasu jami'ai sun ce har yanzu ana ci gaba da binciken neman abin da ya janyo faɗuwar wannan jirgi. sai dai kuma kungiyar mayakan taliban ta ce ita ce ta kakkaɓo jirgin ko da yake ba a saba ganin suna harbo jiragen sama ba to muna baku labaran nan daga sashen hausa murya amurka a washington dc ministan sufuri na kasar malaysia ya ce an tsintu ƙarin sassan jirgin sama a tsibirin reunion yadda a can ne a cikin makon jiya aka gano wani falle na fuka-fukan jirgin sama malaysia din nan da ya salwanta makonni da dama da suka wuce leo kyong lai ya ce tarkacen da aka gano a yanzu sun hada da falafalan kujerun zama karafin tagogi da dai sauransu to sai dai kuma duk da cewa kayan na jirgin sama ne ministan bai tabbatar da cewa lalle lalle na wancan jirgin saman malaysia nan ne mai lamba mh370 ba to makafa haka ma prime minister malaysia din najib razak ya tabbatar da cewa wancan fallon fuka-fukan da aka gano a tsibirin union a cikin makon jiya shika na jirgin saman boeing 777 ne wanda ya salwance watanni goma sha bakwai da suka wuce to sai dai kuma jami'an da ke gudanar da wannan bincike a faransa kam sun ce su ba su kai inda za su tabbatar dimun dimun cewa wannan fallar na jirgin saman nan ne ba ko da yake sun ce akwai yawa mai karfi kuwa na cewa daga cikin wato daga wannan jirgin saman fallin ya fito a yau ne al'ummar kasar japan suke hidimomin kammalar shekaru 70 cif tun lokacin da amurka ta sako musu jibgegen bom din nukiliya akan birnin su na hiroshima abinda ya zama sanadin barkewan yakin duniya na biyu dubban mutane ne suka taru a yau dinnan a lambun zaman lafiya da ke can japan din inda suka yi shiru na minti daya don tuna dubban mutane da suka rasa rayukansu sakamakon wannan nukiliyan a wurin ne magajin garin hiroshima kazumi matsui ya sake yin kira akan araba duniya da makaman nukiliya abinda ya kira masifa shi ma prime minister japan din shinzo abe ya ce a matsayinsa na zama kasar da ita kadai ce aka taba kaiwa harin nukiliya japan na da babban rawar da za ta taka wajen ganin an raba duniya da waɗannan miyagun makamai na ƙare dangi a nan amurka kuma a yau ne ake shagulgulan cikar shekaru hamsin daidai da kafa dokar nan da ta bayo bakaken fatar ƙasar damar su iya jefa ƙuri'a a cikin zaɓuɓɓukan da ake a wannan ƙasa sahanan da tsohon shugaban amurka na wancan lokaci london b johnson ya yi wa dokar a ranar 6 ga watan agusta 1965 shine ya kawar da dukkan dokokin da jihohin ƙasa daban-daban suka gita don kawai su hana bagagen fata sai ya jefa ƙuri'un nasu duk da cewa kundin tsarin mulkin amurka ya ba su damar su yi haka galibin duk wannan jihohin da suka hana bagagen fata sakat suna a kudancin amurka ne da daman can ne a ƙidar nunin wariya ta samu asali tun da can aka yi bauta a yau ne ake shirin gurfanar da tsohon shugaban kasar argentina carlos menem tare da wasu mutane goma sha biyu da ake zargi da neman kawo cikas a cikin binciken da ake gudanarwa a kan harin nan na bom da aka kai a kan wata cibiyar yahudawa a shekarar 1994 lauyoyi na zargin mr menem da wasu makarabansa da suka hada da tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta kasar da kuma wani tsohon alkali da cewa sun yi kokarin juyar da hankalin masu bincike don kada ya nuna alamar da ke tsakanin wannan harin da na ɗan ƙasar syria nan mai suna alberto kuner edul wanda ake kyauta da cewa yana da hannu a kai harin shi dai mr menen ɗan shekaru 85 wanda ya zama shugaban ƙasar ta argentina a 1999 yayansa 'yan asalin ƙasar syria ne mr menen wanda yanzu haka ɗan majalisar dattawan ƙasar ta argentina ne ya musanta zargin har yanzu ba a kama kowa ba dangane da wannan harin da aka kai ran 18 ga watan yulin 1994 a kan cibiyar yahudawa da ke birnin Benus Air. labaran duniya kenan kuka saurara to yanzu haka dai kasuwan sanaka hannun jari a najeriya ya yi hasaran kuɗi wuri na gugan wuri har trillion guda ko me ya kawo haka ga karin hasken da kasim garba kurfi wanda dan kasuwan wannan hannun jari ne ya yi mana e wannan a watan da ya gabata haka ne kuma ba wani abu ya ja wannan ba ka san lokacin da aka yi zaben nan aka gabatar da cewa shugaban kasa ya ci kasuwar ta yi wani tashin goron zabi a rana ta sai ta samu wajen triliyan guda kusan muna 8.3% a matsayin riba ko kuwa eh, a matsayin riba a wannan lokacin to bayan da aka rantsar da shi kasuwa tana tsammanin abubuwa za su daga sai ya zama na abubuwa ba su daga ba na farko dai ya ce ma ba zai naɗa ministoci ba sai nan da watan tara to wannan sai ƙara sa kasuwa kuma sai take ganin to yanzu shi ba a san wato matakan shi ba na wajen tattalin arziki irin yadda zai ɗauka waɗanda kuma za su ba shi shawara bai zaɓo su ba balantana a san wani irin alƙibla zai wannan shi ya sai kasuwa ta yin ƙasa na biyu kuma sai ya kasance ka san eh, shi gwamnan central bank ya ce ba za su ƙara karya kuɗin naira ba to amma kuma a bayan fage ana saida ta sama da ɗari biyu da talatin zuwa ɗari biyu da arba'in wannan sai ya sa su masu eh, shigowa kasuwar jari na kasashen waje sai suka yi ɗari ɗari cewa to don me za su sako kuɗaɗen su canza shi officially akan naira ɗari biyu bayan kuma in kaita za ka iya samun sama da haka wannan sai ya sa suka yi ɗari ɗari da shi kuma wannan shi ya ja mana wani asara amma alhamdulillahi gwamnatin yanzu ta fara motsawa a yau maganar da muke saboda zaben da aka yi na wanda zai rike wato nnpc kuma ka san nnpc ita ce cibiyar tattalin arzikin najeriya tunda duk kusan fiye da kishi 90 na kudaden na kashewa na kasa waje daga nan suke hitowa canji wai kasu ma da ake cewa ba zai ba kasum wai idan irin haka ma ya faru waya yake yake shahon mai dan karamin karfi ne to shi mai ɗan ƙaramin ƙarfi yana shafar shi ta fuska biyu cewa ita kasuwa hannun jari idan tana ɗaga ba ruwanta da babba da ƙarami ya danganta ga abin da ka saya yanzu bari in baka misali ran juma'a da ya wuce akwai kamfanin garanti trust bank naira ashirin da biyu ake sai da shi yau dinnan ya koma naira ashirin da biyar da kobo arba'in kenan ko da kana da dubu ɗaya mai ƙaramin ƙarfi ka samu riban naira uku da kobo arba'in cikin kwana uku dinnan to ka gani in kana da dubu ɗaya kai naira uku da kwabo arba'in ka samu uh, wajen dubu uku da naira ɗari hudu da hamsin kenan to kaga shi ma inda za ta shahe shi muddan abin yana ɗaga da mai babban ƙarhi da ƙaramin ƙarhi duk za ta shafa to idan kuma abin yana faɗuwa eh, idan muka shiga kasuwa cikin kayayyakin masarufi kuma fa to kasuwa kayayyakin masarufi yana ɗaukar lokaci me yasa ke ɗaukar lokaci yanzu kaga kwanan nan dala sai da ta kai ɗari biyu da arba'in amma yanzu ta sauko ta dawo wajen ɗari biyu da sha biyar ɗari biyu da to shi wanda ya saye ta da tsada in shigo da kayan nan baho zai yi arha ba domin yana ganin zai faɗi to kaga wannan yana ɗaukar lokaci shi yasa kayayyakin masarufi yana ɗaukar lokaci sannan kuma mafi yawan abubuwan da muke amfani da su daga ƙasa waje ake kawo su wanda akalla zai ɗaukar ma wata biyu wata uku so kahin ya shafi kasuwannin masarufi yana ɗaukar lokaci amma shi ma dai in aka ci gaba da gyara nan gaba abubuwa za su kyau yanzu misali ka ɗauki wuta duk inda ka je ana samun wuta fiye da da kaga kenan mai karamin karfi ɗan kuɗin shi da zai amfani da su ya je sai mai ya sa ma janareto yanzu sai ya aje waɗannan kuɗin saboda ya samu wuta to ta haka sai ka ga tattalin arzikinmu gaba ɗaya yana ɗagawa kuma kowa yana jin daɗi. To Allah ya kyauta. Ɗaya daga cikin shugabannin ƙasa da Najeriya ta yi, Janar Yakubu ga ne kawai yake nesa nesa da siyasa. Ko me yasa haka? wannan na ɗaya daga cikin tambayoyin da aliyu mustapha sokoto ya masa a wata hira da ya da shi wani lokaci can baya ban so shiga siyasa ba lokacin da allah ya ɗaura mani nauyin nan na shugabancin ƙasa allah ya sani ba wai domin ni ne ina son wannan aikin ba amma lokacin ya zo yadda ba abinda mutum zai iya yi sai dai mutum ya ci gaba da ƙoƙarinsa da addu'a saboda gaba daidai kamar abin da ya faru idan da a ce lokacin da na dawo daga ingila na dawo kenan jirgin ruwa disamba 1965 mm. na dawo kenan gida sai aka yi wannan eh, mugun abin da ya faru eh, eh, wanda har aka kashe mana shi saddauna da matansa da su abubakar tabawa da kuma da dukan sojoji yaranmu na arewa mm. wa'inda suke leftin canal wa'inda daga leftin canal zuwa sama mm. brigadier mai malari brigadier canal kuru mohammed colonel abogular gema yakubu pam Eh, to ni ne na biyar cikin eh, cikinmu daga arewa kuma dukanmu daga eh, babban makarantar nan barewa ni kadai ya rage to kuma ni ne dai sojoji kuma suka fi sani kuma allah ya sa ni ne ranar nasa har aka yi na kashe wannan tashin hankali da aka yi kudin da aka yi a wannan kuma na sa kaina kaman ni ne uh, kaman chief of staff hmm. saboda kur muhammad wanda yake chief of staff an kashe shi me yasa baka shiga siyasa ba sa no no shine no nike fada maka hmm. to daga nan shine uh, uh, har muka zo aka yi wannan na sake samun shi wannan tashi hankali har da shi iran sayar da su hmm. to bayan shi ne yara suka ce ba son wani eh, wanda ya masu shugabanci sai ne wadda yake akwai manyan ka gaba su ogun dufe su wane ne da sauran ne da shauran su eh, admiral way ne da su eh, akwai su kuma su adebayo ne da shauran suna nan a soja lokacin amma yara suka ce ni ne suke so to kaga yadda na zama kenan da tun dama abin da ya sa na shiga soja saboda dai Eh, eh, ya kacin na in tabbata gwamnati ta sami eh, sojoji waɗanda suke goyon bayan su saboda ƙasa ta sami zama lafiya da ci gaba ban taɓa tunanin cewa ina son siyasa ba amma wannan abin da ya faru ya sa na zama siyasa so na ce ni ba siyasan zaɓe ba ne ni nawa siyasan na ƙasa ne ga baki ɗaya ba wanda ya zaɓe ne amma saboda wannan nauyi da allah ya ɗora mini dole ne in yi shi a cikin gaskiya madalla har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc kuma agogo ce karfe 11 yanzu da minti 15 ga shirinmu na gaba masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jummai mai ce daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shirin Yau cikin yardar Allah Sanata Kabiru Marafa zai gama ba da amsa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Sadiq Hassan ya yi tambayoyi akan ilimi da kuma hanyoyi amma lokaci ya ƙure. A saboda haka ga Sanata Kabiru Marafa nan da amsa. Sanata kare ka. Ga ya shahi gwamnatoci daban-daban kuma gwargwadon hali dai bakin sani na daga inda na fito na san gwamnatocin jihohin suna yin kokari bakin kasar nasu za ga na fito na san ta taka rawar gani sosai wajen wa ɗalibai kuɗaɗen allowance allowance wanda ake kira scholarship kuma sun kai wasu yan talakawa da yawa a kasar waje karatu kuma na san jihohi da yawa ana yi wannan na gaya maka inda na sani ne inda na fito na san suna yin wannan so ita kuma gwamnatin tarayya ita gwamnatin tarayya gwargwadon hali tana yin abubuwan da take iya yi na wannan amma dai babban magana shine shine ya kawo magana a zaɓi shi shugaban kasa na yanzu ana samun watan badakala da yawa wajen harkokin kuɗi da suke shigowa a tushen gwamnatin tarayya wanda shine ake rabawa gwamnati gaba wanda shine ake rabawa kuma duka gwamnatoci suna aika tare da shi yanzu kuma shugaban kasa na wannan mai ci yanzu ya alƙawarin dukkan kuɗi da sun ka shigo za a tabbatar da an yi amfani da su tsakani da Allah bil har kowa ya samu rabon shi idan aka haka nan na tabbatar da shi shugaban kasa na yanzu zai ƙara samun kuɗi domin zai hana a wurare da yayin da ake yin cin rashawa da sauransu ta wannan ne za a iya hanyoyin da kake magana za a iya harkokin makarantar da kake magana za a samar da abubuwa na lafiya da ayyukan yi da sauransu a wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya faruwa da ana takaddamar da ake yi a cikin majalisar domin shi shugabanci muhimmanci gare su ga duka abu idan ba ka da shugaba na kwarai ko da an samu kuɗin yana iya kashewa ya abubuwan da ya ta dama shi ya sa mutane sun ka jajirce sun kace sai dai shi Buhari haka na ita ma yanzu majalisa idan an ka samu shugabannin majalisa waɗanda ba ba kishin ƙasan suke so wa misali ko 'yan majalisa to za a iya kawo abubuwa da yawa ƙudurora ko a yi doka su sa kafa su shura abin ko su tace a yawa abin da ba shi ne ba amma dai ina ganin insha Allahu ah, idan an kaɗan ƙara hakuri kaɗan a ah, shi shugaban ƙasa mai ci yanzu da izinin lahi za a ga bambanci ta wannan huska ta ilimi da hanyoyin da kake magana duka ina ganin zai sake rawa su ma gwamnatin jihohi za su ƙara samun kuɗi kuma in suka samu akwai gwamnoni da yawa waɗanda na tabbatar da sun yi ah, irin ɗan kaduna inda nake yanzu amma na nasiru kowa ya san shi ya sa abin da ta yi na tabbatar da in ya samu kuɗaɗai na abin nan zai yi ayyuka sosai wanda mutane za su gani akwai su irin su speaker masari wanda gwamnan jihar katsina ne akwai dai gwamnoni da yawa yanzu wanda an zaɓe su an san su an jaraba su da sun yi an gani an san za su yi to abin da kawai yake cima mutane gwamnatocin a ƙwarya shine kuɗin da suke shigo su sai a yi wani eh, ake ce ma abin nan dan sai a sata kuɗin daga sama ba su ma ci cikin asusun ba balle su samu balle su yi aiki shi ya kai mu inda muke yanzu da yawa kaga babu ko albashi ba su ebiya to idan yanzu eh, canjin da muke nema ga shi mun fara samu kwantarori da abin da mutane suke faɗi shugaban ƙasa ya fito ya faɗa da bakinsa cewa dukkan kuɗin gwamnatin tarayya za su shiga cikin asusun gwamnati kuma za a raba su tsakani da Allah to kaga wannan ko shi kai ba karamin magana ba ce ba dan ka san iyakacin kuɗin da an ka wawure na Najeriya ba yanzu haka yanzu an kafa kwamitin gwamnoni guda hudu wanda an kashe su binciki wajen tiriliyan uku da wani abu wa'anda an kashe su ba san inda sun kai ba to ka ga yanzu wannan kuɗi ina za a dawo da shi ne yanzu a ce da an bawa gwamnonin nan shi an bawa shugaban kasa shi in Allah da ina ganin za a yi wani eh, abin da kowa zai amfana da shi. To, Allah sa a dace mu. su wannan rikici kaga wannan rikici su talaka su abin da suke gani bisani yadda na fahimta akan cewa sun zaɓe ku kuma kun je majalisa ɗin nan ba ku yi musu tun ba a je ko ina ba ba ku musu abin da suke so ba wato yau abin da annan shi ya jajin mai son me suke son suna son ne mu yi zaune duk almundahanin da an ka kawo an ka ce an yi kawo ce ma amince shi kenan a wuce wurin domin a ci gaba da da gudanar da majalisa to ta yawa a yi a gudanar da majalisa majalisan da ta ce jama'iyyar da ta kawo ta cikin cikin wannan majalisa ba komi da ce ba to wace wata kuma ta za me me ko mutane suke tsammanin kuma a daga cikin ta menene laihin mu dukkan abin da mun ka daga mun ka kawo mun kawo wata doka ta ƙasa yadda an kai makaranta ya a wajen yin shi shin wannan shine laifi sai a kai mutane kawai su je suna maganganu a gidajen rediyo da talabijin da jaridu kawai a suna cewa a wuce wurin a wuce wurin a yi mun zaɓe ku ne ku aiki to wani aiki za mu ta ina ba a yi aikin aikin da aka zaɓe mun mu yi shine wannan yanzu shine muke ya an kai abin da an kai ma dokokin kasa karan tsaye mu ce an yi ma dokokin kasa karan tsaye a dawo a gyara wannan yana ɗaya daga cikin babban aikin majalisa abin da an kai nan yanzu bai yi daidai ba dokokin ne an yi musu karan tsaye nasiru kana da tambaya ne ina da tambaya kai ko wa gurgurta wato a distinguish eh, tambaya ta ta farko ita ce eh, kwanaki da aka hira da kai ka kuna so a gurfanar da shi eh, babban jami'in mulki na majalisa wato shi salisu mai kasuwar gaban kotu saboda take dokoki ko canza muku dokoki na majalisa shin wani halittu ta cikin wannan kai shi karan tambaya ta biyu wannan karon ne na yi mamaki na gara ga 'yan majalisa daga jiha ɗaya amma kuma suna mara abubuwa guda biyu daban-daban baya a majalisa kamar kai sanata kabiru da sanata sani riman bakura wanda shi sanata sani yana bangaren bukola saraki ne kai kana bangaren <laughs> ahmed lawan shin ba kwa shiri ne ya jawo hakan hello na eh to sanata ba shi ansa ko baka ji tambayar ba eh, eh, na ji shi ah, na magana da muke a gurfana ai na ce wani zan gurfanar da shi clerk na national assembly kotu ba na ce a gurfanar har na kalubalanci shi shugaban kasa a cikin aikin shi da ya ce zai yi na canji na kawar da na shawa to ya kamata ya gurfanar da shugabannin majalisar dattijai a gaban kuliya manta sabo domin a tambaye su wane ne ya canja dokokin majalisa kuma don wani dalili ya canja su kuma me yake tsammanin ya samu da ya canja su wannan shine abin da mun ka abin da na ce kuma ina na akan shi sai maganan sanatoci da jiha guda wannan ni ina ganin ci gaba ne na demokaradiyya na mutanen jihar zamfara ya gwada ci gabanmu da kuma wata adalci na shugabanci na ita kanta jama'iyya ta jihar zamfara ina yi abin da nake yi kuma zan gaya maka gwamna ma da muka yi magana da shi magana ta farko da fara yaman ya ce wallahi tallahi wa na maka adalci akan abin da kake yi kuma ni ba na da wani damuwa a zuciya na ka je ka yi abin da kake yi kuma saura su abin da kake yi so ina ganin wannan dai ba wani abu ne ba duk wanda ya kaura shekara hamsin a duniya ya kamata a ce yana da ra'ayi so suna tabbata suna da dalilin su da yasa suke yi abin da suke yi ni ma ina da dalilin da yasa nake yi abin da nake yi kuma wannan bai sa wani abu ya shiga tsakanin mu ba na batanci ko wani abu na hmm. ganin wannan su ne abin nan tambayoyin da kai da mun gode kwarai kwarai sanata to ko kuma yan abuja mun gode ƙarshen shirin kenan a yau a madadin wakilin sashen hausa nasiru elikaya da ya taimaka aka ɗauki wannan shirin akan faifai muna fatar malama Hauwa mahmud maman kano da malam abubakar ƙa'ida mararraba da ba su samu damar yin tambaya ba a saboda ƙurewar lokaci za su gafarta mana a halin yanzu kuwa jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To madalla yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana. ta yau za mu ne da saƙon Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a wanda ya ce mazauna kusa da kogin Benue ya kamata ku gusa daga inda kuke kamar yadda hukumar ba da agajin gaggawa ta nema ta umarce ku ku yi. domin tana hasashen mai yiwuwa ana iya samun ambaliyar ruwa ya kamata hanyar lafiya bita da shekara gaskiya ya kamata gwamnatin najeriya ta tabbatar ta taimakawa wa 'yan gudun hijirar da rikicin boko haram ya hada da su saboda suna matukar bukatar taimako sako daga muhammad babangida kiraji gashuwa shi kuma umar bello modibbo wuro biriji jihar gombe cewa salamu alaikum voa hausa don allah ku bani damar yin kira ga gwamnonin jihohin najeriya da su kafa kwamitocin da za su kula da magudanar ruwa da tsabtace garuruwa don kaucewa ambaliyar ruwa kamar yadda hukumar nema ta fitar allah kuma ya kare mu daga ambaliyar ruwan sama amin ganin cewa gwamnatin jihar kaduna ta fara hoɓɓasa wajen ayyukan raya ƙasa mu kam nan jihar katsina shiru muke ji kamar an shuka dusa sako daga mai nasara nasara funtuwa assalamu alaikum boa hausa don allah ku faɗawa gwamnatin jihar bauchi ta taimaka ta kawo mana takin zamani kamar yadda aka saba ba manoma a jihar bauchi don kuwa takin a kasuwa tsadarsa ta yi yawa da fatan za a tallafa mana sako daga yawo adamu bulkacewa kokarin sake gano wasu bangarori na jirgin sama na kasar malaysia da ya yi batan dabo abu ne da zai faranta wa 'yan uwan waɗanda ke cikin jirgin rai sosai sako daga aliyu ibrahim sharif gashuwa da ƙarshe sai sakon isuhun daila kofar gabas faki wanda ya ce al'ummar ƙasashen najeriya da nijar kamaru da chadi mu ci gaba da yi wa dakarun tsaron ƙasashen mu addu'a akan allah ya ƙara ba su nasara akan 'yan ta'addar da suka hana mu zaman lafiya a ƙasashen mu to madalla yanzu kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice. To labaran da muka samu ba daɗiya ba sun ce akalla mutane goma sha bakwai sun rasa rayukansu a cikin wani hari na ƙunar baƙin wake na bam da aka yi a kudancin ƙasar Saudi Arabia. wata tashar talabijin ta can saudiya da ake kira alkhabariya ce ta ba da labarin cewa a yau alhamis aka kai shi farmakin akan wani masallaci wanda aka ce galibi sojoji da sauran ma'aikatan tsaro suke yawan sallah a cikin shi kuma masallaci yana birnin abuhane da ke can kudancin saudiyar afghanistan kuma wani jirgin saman soja ya fado kasa kuma dukkan sojoji goma sha bakwai da ke cikinsa ba wanda ya tsira jami'ai sun ce jirgin da ya fado ne a yau alhamis a gundumar shinke can cikin lardin zabul kuma yayin da ma'aikatan tsaro ta afghanistan suke cewa matsalar injin ce ta kawo hatsarin wasu jami'an sun ce har yanzu dai ana bincike sannan ministan sufurin malaysia ya ce an tsinto karin sassan tarkacen jirgin sama a tsibirin reunion inda a can a cikin makon jiya aka gano wani falle na fuka jirgin sama da aka ce na wannan jirgin malaysia ne da ya sarwance makonni da dama da suka wuce mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa yau al'ummar ƙasar japan suna hidimomin tuna kammalar shekaru 70 daidai tun lokacin da amurka ta sako musu bam a kan birnin su na hiroshima abinda ya zama sanadin barkewa yakin duniya na biyu takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga hajiya rabi yar daula matan alhaji aliyu sb bara don kwanta gora na ƙara wani rashin rasuwar kanwanta bilkisu ibrahim ubangiji allah ya jikanta da rahama ya ƙara hankurin wannan rashi yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman aliyu mustapha sokoto wanda ya taimaka mana wajen gabatar da shirin sai julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato skip ni ladan ibrahim ke cewa a zauna a saurari shirin yau da gobe sai an ku.